This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abin da shirinmu ya kunsa ga kanun labarai. Wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwa na dakon kayan ƙasar Iran da ake zaton suna kan hanyar su ne zuwa kawai 'yan tawayen hutu makamai a Yemen sun fara ja da baya. kungiyar tarayyar turai ta amince ta ninka har su uku kudin da take kashewa kan ayyukan nema da ceton rayukan mayakan ruwa a tekun baharum kana ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin baltimore na jihar maryland suna kira da a yi mutumin nan da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon makon nan adalci To kano labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa yau ce ranar farko ta makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya. a wannan mako da aka kirkiro yana ƙara jama hankalin iyaye ne. Za a kuma ji cewa an soma amsa kiran kai ɗauki ma ɗaliban arewa maso gabashin Najeriya waɗanda 'yan Boko Haram suka sa gaba. Ina son zama doktor. Allah sa. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwan dakon kayan ƙasar Iran da mai yiwuwa yake kan hanya wato suke kan hanyar su zuwa kawai 'yan tawayen hutu makamai a Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita sun fara ja da baya suna nisanta ƙasar. Jami'in da ya nemi a saya sunansa ya bayyana lamarin a matsayin alamar ci gaba mai kyau. Sai da ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta ci gaba da sa ido kan jiragen sosai. fada white house ta ce ta ga shaidun da suka nuna cewa iran ta samar wa 'yan shiya kungiyar houthi a yemen makamai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tura jiragen ruwan yakin amurka zuwa tekun yemen domin ganin cewa ba a toshe hanyar sufurin ruwan ba jami'ai sun yi ta musanta cewa an tura jiragen ruwan ne da nufin kange jiragen ruwan iran a yemen jiragen saman yakin da karun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia sun kai hari kan wani yankin 'yan tawaye jiya alhamis kusa da tashar sufurin ruwa da ke kudancin adin a cikin makon nan kasar saudi arabia ta sanar da cewa za ta kawo ƙarshen hare-haren sama da take jagoranta amma za ta koma ta ci gaba da kai hare-haren idan ta kama Ƙungiyar Tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba kan ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta amince ta ninka sau uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan binciken yanayin teku da kuma ceton rayuka a tekun bahar rum shugabar gwamnatin ƙasar, jamus angela merkel ita ce ta sanar da haka a jiya bayan wani taron koli na gaggawa da ƙungiyar ta gudanar a birnin brussels banda haka kuma shugaban ƙasar faransa François hollande ya ce zai nemi majalisar ɗinkin duniya da ta bada ƙungiyar tarayyar turai izinin lalata kwale-kwalen da masu fasa ƙwabirin bil'adama ke amfani da su wajen safarar dubban bakin haure daga kasashen arewacin afirka zuwa turai an gudanar da taron kolin na kasashen tarayyar turai ne na kwanaki hudu bayan kusan bakin haure 900 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ke kan hanyarsa ta zuwa italiya ya nutse a gabar tekun libya bayan ya tuntsire wannan ne hadarin bakin haure mafi muni da aka samu a kasashen turai kafin wannan taron an rika kushewa kungiyar kasashen turan wadda ta kunshi kasashe 28 sabili da gaza daukar kwararen matakan shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta tekun bahar rum ɗaruruwa masu zanga-zanga suna mace a kan titunan birnin baltimore na jihar maryland suna kira da ayyuwa mutumin nan ɗan shekaru 23 da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon wannan makon adalci ƙungiyar da ke maci jiya alhamis tana cewa dukan dare dukan rana muna neman a yi wa Freddie Gray adalci. Sun tashi daga zauren taron birnin zuwa shalkutar rundunar 'yan sanda kafin suka shiga layukan birnin. Ba a sami wani tashin hankali ba sai dai 'yan sandan birnin Baltimore sun faɗa a dandalinsu na Twitter cewa an kama akalla mutane biyu sabili da neman taji zaune tsaye da kuma lalata kaddarori. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya umarci rundunar kota wato dogarawan tsaron jihar su taimaka wajen kiyaye doka da oda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar mutuwar gray mako guda bayan kama shi ta sa aka shiga zanga-zanga kowace wayewar gari wani lauyan iyalin ya shaida murya amurka cewa an ji wa gray mummunan rauni a gadon bayansa bayan da 'yan sanda suka kama shi ranar biyu ga watan afrilu har yanzu ba a tantance masababin rauni da ya je a gadon bayan ba yayin da hukumomin jiha da na tarayya ke ci gaba da gudanar da bincike a ranar Lahadi da abin ya faru. Gray ya haɗa ido ne da wani ɗan sanda sai ya ranta ta kare, aka kama shi da wuƙa a kwibinsa, aka kuma ja shi zuwa cikin motar 'yan sanda. An ba 'yan sanda shida hutun dole yayin da ake binciken masababin mutuwar mutumin bayan an kama shi. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da zaben Loretta Lynch a matsayin babbar lauyar gwamnati watanni biyar bayan da shugaba wato shugaban amurka barack obama ya bayar da eh, wato ya sanar da zabanta link ta zama mace ta farko bakar fata da za ta rike wannan mukamin wadda za ta mai gurbin eric holder ba amurke bakar fata na farko da ya rike mukamin shugaba obama ya faɗa a wata sanarwa cewa amurka za ta ci gaba sakamakon tabbatar da zaben lynch za ta yi amfani da kwarewarta a matsayin mai shigar da ƙara ba sani ba sabo da kuma ƙwarjini akan muhimmancin batutuwan da suka wato suke da muhimmanci ga dukkanin jama'a kamar yi wa fannin shari'a garan bawul shugaba obama ya ƙara da cewa za ta sa ido kan harkokin shari'a da dama da suka hada da dakile ayyukan ta'addanci da 'yancin kada ƙuri'a da badakala tsakanin al'umma da kuma aikata laifuka a bakin aiki lynch ta yi fice a matsayin mai shigar da kara ba sani ba sabo sai dai 'yan jam'iyyar republican da dama sun ki amincewa da zabanta sabili da goyon bayan matakin da shugaba obama ya ɗauka kan batun 'yanci rani 'yan majalisar dattijan waɗanda tilan ne a nemi amincewarsu kan dukkan waɗanda shugaban ƙasa ya zaɓa su riƙe mukami su 56 sun amince da zabanta 43 kuma suka nuna rashin amincewa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta nato james stoltenberg ya ba da rahoton cewa rasha ta tara kayan aikin soja da dama a kusa da kan iyakar ukraine da suka hada da manyan makamai dubu daya da na'urorin yaƙi na zamani da tankoki da kuma atilare da yake magana jiya alhamis a brussels wato stoltenberg ya kuma zargi kremlin da horas da 'yan aware masu ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma watanni biyu da suka shige ta da rasha da ukraine da jamus da kuma faransa suka jagoranta stoltenberg ya ce wannan abin damuwa ne kuma zai ba 'yan tawayen damar kaddamar da hari ba tare da gargadi ba to labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a dan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji yau take ranar farko ta makon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin rigakafi a faɗin duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a takaice ta ce a shekara ta 2013 yara wajen miliyan 22 ne suka kasa samun wasu muhimman nau'ukan rigakafi kuma yawancinsu a matalautan ƙasashe ne. To ko yaya abin yake eh, ya kasance ko yake kan kasancewa a Najeriya? Dr. Mustapha Jumari shine shugaban hukumar nas nas da unguzumomi ta Najeriya kuma tsohon babban jami'in gudanar da rigakafi a shiryar arewacin Najeriya. Wato shi rigakafi da ake wa yara wanda bahaushe kan ce a magani wani abu ne wanda yake dama can muke jawo hankalin jama'a domin saboda su rika kai yaransu wajen addu'ar da ke na yau da kullum domin saboda a rika kawo da waɗannan cututtuka da suke kashe yara tun farko mun samu irin waɗannan abubuwa lokacin da polio ta yi ƙarfi a arewa musamman ma a kaduna to alhamdulillah yau polio kusan za mu ce ba ta da a yi shekaru ba ba ta a ran ma area to amma allura irin na yau da kullum da ake ma yara a ƙaramin asibitoci da kuma asibitocinmu na ƙauyuka sosai ya ɗan kwana muna jawo hankali iyaye ne kullum har zuwa kowane lokaci ma domin saboda su kai yaransu a rika yin alluran nan na yau da kullum an gyara alluran yadda yake za a rika tabbatarwa cewa kowa ya samu wannan rigakafi kuma ana ajiye su a wuraren da aka samu ajiyewa domin saboda su da yaransu a yi wa'annan alluran rigakafi wannan rana da a wannan mako da aka kirkiro yana ƙara jawo hankalin iyaye ne domin saboda a tabbatar cewa a samu nasarar wannan allura na rigakafi ko ina da ake yi a duniya musamman a jihar kaduna ma an kirkiro wani hukuma na musamman da yake yi wannan aiki da allurar rigakafi kuma suna nan suna shiga lungu-lungu saƙo-saƙo da jawo hankalin jama'a Yawa, ranka daɗe a shekara ta 2013 an ce yara kusan miliyan 22 ba su sami wasu muhimman nau'ukan rigakafi ba, kuma aka su a kasashe ne masu tasowa irin Najeriya da sauransu. Shin tun sannan an samu ci gaba a Najeriya? Eh, ba zan iya ba ka wayansu ƙididdiga sosai haka ba saboda yanzu ba fannin aikin da nake yi ba ne, amma ni dai ina ganin cewa an samu karfin ci gaba hmm. tunda wajen allura ma na shan inna ya yi nisa kwarai hmm. to na san wannan din ya nuna akwai daddadawa da aka yi na wajen wannan allurar rigakafin da ake yi hmm. to na san zai kara rage mace-macen nan ko irin su barkewar cututtukan nan shi ma ya ragu a bisa yadda yake da saboda haka nan wannan ma shi kanshi alama ce da take nuna mana cewa ana samun nasara akan alluran rigakafi da ake. da likitoci masu kulawa da To, Dr. Mustapha Jumari kenan shugaban hukumar nas nas da unguzumomi ta Najeriya za a ji ƙarshen hirarmu da shi a shirinmu na hantsi. To sai kuma batun tsugunar da ɗaliban yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ritsa da su. inda a yanzu haka wasu attajirai da malaman makaranta suka fara amsa kiraye-kirayen ɗaukar nauyin ɗaliban kamar yadda za a ji a wannan rahoton da haruna dauda ya aiko mana daga maiduguri wasu ɗalibai nan da rikicin boko haram ya daidaita daga arewacin borno ke ɗaukan darasi don haraman ɗaukan jarabawan zangon ƙarshe wato jaraban da ake kira wayek da neko don samun damar kammala karatun da suka soma sakamakon kwace garuruwan su da ayan ƙungiyar boko haram suka yi wanda ya hana su damar kammala wannan karatu a garuruwan su na asali waɗannan ɗalibai da adalin su ya kusan ɗari biyar sun samu taimako ne daga wajen alhaji abubakar kyari wanda ya ɗauki nauyin kammala karatun nasu da kuma ƙungiyar wasu malamai matasa daga arewacin borno wanda ke koyar da su kyauta waɗannan ɗalibai ɗalibai sun kunshi 'yan mata da samari da yanzu hakan ke ɗaukan darasi a garin maiduguri na dai tambaya alhaji abubakar kyarin ko menene ya bashi kwarin gwiwar ɗaukan ɗawainiyar waɗannan ɗalibai sai amsa min da cewa daman ni tun da farko daman ina kukan rashin harkar ilimi a najeriya aka tsaya ka duba ni da a gani na muna nan wajen baya baya haka to ga wannan masifa kuma na tashi hankali da ya zo ya same mu sai ka ga in ba mu tashi tsaye muka ce za mu haɗa kanmu mai wannan abun ba to za mu ƙara baya ke to haka ne hanyoyin da muke roƙon mutanenmu kowa ya tashi ma ya sa kai a ciki. yanzu hakan dai ana dafa waɗannan ɗalibai abinci a inda suke ɗaukan darasi a kuma sawa masu littattafan karatu da kuma motocin da zai dinga su daga inda suke zuwa gidajen da suke samun mafaka ko kuma sansanin 'yan gurin hijira. Kuma ibrahim hassan dai shine shugaban ƙungiyar waɗannan matasa da suka fito daga arewacin borno kunda ya ce yanzu hakan sun fi hamsin. duk abin da za ka yi a rayuwa ka san karka ga kanka kai ka duba na baya ko yanzu ba ma na muna su mu bar legisin da. tabar don kuɗi ne ko kuwa kuna yi kyauta ne a muna yi kyauta ne mu kai voluntary ne kaman yawancin mu ma'aikata ne akan ilimi ne da mu shi kun sanna mu na kuma zaga wasu daga cikin azuzuwan waɗannan ɗalibai inda suke ɗaukan wannan darasi inda na tattauna da wasu daga cikin waɗannan ɗaliban kamar haka okay Nuruddin eh daga na kake kuna fahimta abin da ake koyarwa yawan baba daga ina ki daga mar daga mar ta zo daga ina ki daga mar talakawa kuna fahimta abin da ake koyarwa a gaskiya muna fahimta sosai ke fa mai sunanki sunana To ya kuke ji da karatu kuna ganewa? Muna gane yadda ya kamata mun gode a Allah kuma mun gode a wanda ya taimaka. To in kin gama me yake so ki zama? Ina son zama doctor. To Allah ya sa. A yanzu haka dai kusan dukkanin ɗaliban da ke ɗaukan jarabawan ƙarshe na wannan shekara na ɗaukan jarabawa ne a garuruwan da ke da matakan tsaro Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. wannan haka yake kuma a gaida dan mutan biyu yanzu kuma ga jimai ali da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu babu mai da ke ce ana ta wani sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC Na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Lada wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wani mai sauraronmu daga can Kano, Najeriya yana son a sake sunan shi. To. To shi wannan malami dai yana fama da matsalan warin baki. ya ce ya lura ma galibi in yana magana mutane na kakkaucewa ko kuma sai ka ga mutum yana yana rufe bakinsa eh. likita da farko me ke ka irin wannan matsala ne na warin baki akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki na farko tsaftar mm, mm. baki irin su kuskure baki ko mutum ya ringa in ya tayi da safe ya kuskura bakinsa ko ya amfani da buroshi ko asawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa kuma ya amfani da asawaki ko irin broshin turawa nan kuma ba mutum ya ci abinci ya kamata ya kuskure bakinsa to waɗannan wani lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan to wannan yakan sa a bakin mutum ya yi ta wari haka wanda ake kiran halatosis da turanci to to abin waɗansu kuma in dai abin ya ci gaba da haka waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin hmm. daga cikin cikinsu ne akwai akwai waɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan adam waɗansu mutanen yakan sa bakin zai ta wari haka to waɗannan irin in ya kai irin wannan akwai waɗansu magunguna da ake ba mutane. Da kace daga cikin ciki ne likita me ke cikin cikin kwaye kwayen cuta ne ko kuma. Waɗansu waɗansu mutane waɗansu kamarin kwayan cuta ne da suke iskan da suke fitarwa to in mutum ya buɗe bakin iskan sai fito sai ta wari. Mm-hmm. Eh to in dai mutum ya ya tsafta yanda yake kuskure bakinsa yake wanke bakinsa da komai hadda hadda haka warin bai ragu ba to ya kamata ya ji wani likita a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan warin bakin idan aka gano ko me ana iya magancewa ko ko in eh. mutum yana fama da wannan matsalar shi kenan. in aka gano haji ana iya ba ana iya warkar da mutum don a nan ma akwai ɗansu magunguna da ake ba mutane waɗanda za ka sha wani lokaci in suka sha yakan rage kuma ma kuma warkar da mutum su baki ɗaya amma amma na farko dai malamin ya yi wanda muka ce na tsaftar bakinsa eh, in yi wannan to zai a kwarai da gaske. Eh, in yayi tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba kamar yadda ka ce in ya je ga likita za a iya ba shi magani ko. eh Eh, kuma akwai ɗansu abubuwa da ake mutane ke kamar bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan sukan kuskure bakin su da shi duk waɗannan suna taimakawa to kamar yadda kace dama ai duk cututtuka ma rashin tsafta na jawo su ba eh, ma eh, warin baki kaɗai ba eh ba warin baki kaɗai ba saboda haka dole mu rika lura mu rinka tsaftace abubuwan mu da jikin mu duka to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wani malamin da ya tambayan da sauran masu sauraron mu Allah kuma ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Safinatu El Alhassan ɗan tata a can NNPC Jos Depo. To. Akwatin gidan waya da hudu a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. To. Ita kuma tana so ne likita a mata bayani me ke kawo ciwon jambadi wato kakare ciwon kakare. To abin da ke ciwon kakare wani lokacin san abin ah, cikin musamman a babban yatsa yake faruwa eh. to wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe-gefen wani lokaci wani lokaci yadda muke abin da na kumban mu ko kuma in ka yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen waɗansu ƙwayan cututtuka kan shiga to in suka shiga ɗin, to in suka shiga shi ke sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru to in ya taru haka to shi ke kawo wannan ƙwayan cuta ne da ke shiga ƙarƙashin kumban ɗan adam to amma an dai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in ka je wani likita ana tsaye kuma akwai magunguna da ake ba wanda suke warkar da shi to eh. to wannan kamar yadda ka ce wajen yankan farce ne ko ko da wani ba ba ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samun mutum a ba lallai sai yankan farce ba amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokacin ɗansu mutane kin suka dinka cizon to yatsa eh yatsa su da kumbar suna cijewa to wani lokaci waɗannan na kin kinsa in kada cizon nan bakin ɗan adam akwai kwayoyi da yawa da ke ƙwayoyin bacteria da yawa da ke ciki wani lokaci in ka tauna ɗin nan to yakan shiga shi kumbar to yakan kawo wannan duk waɗannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma wani lokaci wurin da ka shiga duk waɗannan na kawo shi hajiya. to eh. amma dai in aka ba da magani ana warkarwa. eh aka ba da magani in mutum ya je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gaba ki ɗaya. to Allah ya sawaƙe. amin amin. To shi kuma Abubakar Zaki a Hausawa kasuwar Yawuri. To. A kwatin gidan waya can 77 a can Yawuri ɗin. To. Jihar Kebbi, Najeriya. To. To likita shi kuma yana sanya kai mishi bayani ne akan me ke kawo a matsalar nan na bacci haka kawai sai mutum ya ta bacci to sleeping sickness da turanci. Akwai abubuwa da ke kakin akwai irin kudan nan da ke cizon mutane kan kawo wannan kin san mun bayyana wannan can ba eh, baya wato kudan tsando ba <laughs> eh kudan tsando to kuma akwai dan su waɗanda suke da wancan ana kiran noclepsy ko ba wanda dalili kawai sai su yanda Allah ya yi su kenan ta kwakwalwar su to ba su iya ma da sun an abin da sai su sai su kaso mu bacci wani lokaci ba ma haka waɗansu waɗansu mutane in dai kana aiki baka hutawa sosai kamar kin sa akwai ɗansu mutane za su yi ta aiki ba su huta sosai to duk wannan na kawo nan saboda ana son ɗan adam ya yi bacci kamar na awa bakwai zuwa takwas wani rana inda zai iya to waɗansu mutane da ba su samun wannan to wannan yakan kawo musu su yi ta su yi ta bacci haka kowane lokaci amma in ba domin gajiya ba ne to in dai domin haka kawai mutum kowane lokaci yana da irin wannan ciwon to ya kamata ya je wurin likita a duba shi akwai magunguna yanzu da ake iya bayarwa eh kamar yadda ka ce a kwakwalwar mutum ana gado ne ko kuma dai kawai ikon Allah ne ikon Allah ne hajiya to sai mutum haka kawai yana zaune ko yaya ana zaune da shi kawai sai ya fara bacci eh sai ya fara bacci amma yanzu a nan kamar nan kasashen akwai wani irin magani da ake ba mutum ko rana sai mutum ya sha daya to ba zai baccin ba zai kama shi ba to irin wa'annan eh, magunguna din an ba mutum mutum zai ta sha kenan har iya rayuwarsa eh har iya rayuwarsa hajiya sai dai ko an tabbatar da abin da ke kawo shi domin yanzu masu ilimin kimiyya na bincike da kwakwalwar ke aiki mai kakkawa nan to mai yiwuwa nan gaba za mu gane abin da ke sa shi sannan sai mu warkar da shi gaba ki daya. To wanda kuma in a sakamakon cizon kudan tsando ne fa akwai magani ko alluran rigakafi? Eh irin wannan suka je likita akwai magani da za a iya ba su hajiya. In kuma an bayar za a dace ko? Eh za a dace insha Allah za a dace hajiya. To to Allah eh. ya Amin amin. To wannan likita mun dai sha bayani ciwon zuciya ina ganin dai kamar wannan ta matsala dai abin ya fara yawa kenan. Eh gaskiya ne eh To wannan wasiƙa mun samu daga wajen tela mai gari. To. A can ƙaramar hukumar gamawa. To. Jihar Bauchi Najeriya. To. Yana son ya san me ke kawo ciwon zuciya. To akwai abubuwa da ke kawo ciwon zuciya da yawa. Na farko wadansu mutane akan sukan suna da ciwon kamar ciwon hawan jini. To in ya tsanani yakan kawo ciwon zuciya. Akwai mutane masu ciwon sukari su ma wannan in ya abin da yana kawo ciwon zuciya. Akwai wasu mutane kuma waɗanda kamar mai yawa a cikin jikinsu. Eh. To shi ma wannan yana kawo ciwon zuciya. Akwai wasu kuma waɗansu waɗanda aka haife su da zuciyarsu yadda take shi ke kawo wannan kuma to duk waɗanda na kawo ciwon zuciya. To likita misali kamar waɗanda kake cewa an haife su ɗin nan. Tun eh. suna jarirai likitoci ba sa iya ganewa a yi wani abu a kai ne ko ko dai ba a sani ne sai mutum ya girma. sun su ba a sani ne sai mutum ya girma to eh, waɗansu kawai haka abin sai ya faru kawai ba sai sun girma ake ganewa to amma an dai aka binciko to za a iya taimakon mutum in dai mutum domin hawan jini ne in aka mutum na shan magani da ya rage hawan jini din to dole mutum ya ta shan maganin nan in ba haka shi ba yana kawo ciwon zuciya in dai mutum ciwon sukari yake da shi dole rinka shan maganin ciwon sukarin nan to yawan mai kwa jiki kuma fa to yawan mai kwa ake muke da turanci muna kiran shi cholesterol to eh. shi ma in yayi tsanani yakan yakan toshe jijiyoyin ne yanda iska bai shiga zuciyan sai sai sai ta so ba ta aiki yanda ya kamata to eh saboda haka shi yasa yanzu aka ce mutane su rinka cin maiko da yawa sannan kuma su rage dai cin mai ko eh su rage cin maiko gabaki daya eh, sannan kuma inda dai mutum yana da jiki ne da yawa to ya rinka motsa jiki e duk waɗannan na taimaka to amma dole kafin mutum waɗannan ya yi magana da likitansa ya yi magana in likitan zai ba shawarar da abubuwan da ya kamata ya yi to ka san likita galibi idan aka yi maganan batun motsa jiki din nan eh. mutane sai su zaci mutum zai fito ne wurjanjan misali kaman irin al'adunmu kaman a gida eh. wace shawara za ka ba mutum in an ce batun motsa jiki din nan batun motsa jiki ai ba wai mutum ya tashi ya ta gudu ba ne kamar in za ka unguwa maimakon lokacin maimakon ka hau ka shiga moto ka taka in ba shi da nisa to misali eh. kamar in mutum yana da babban gida bai iya yin tafiya a cikin gida ya kai ya kawo ya kai ya kawo kamar irin matan da matan mu da ko kana da babban gida zaka iya zagaye gidan kai ta zagaya shi to eh nan kada zagawa wannan shi ma motsa jiki ne eh kai ta zagaye gidan in ka zaga shi za ka yi ta zaga shi ma wannan yana motsa jiki kuma wani lokaci wani lokaci mutum za ka iya tsaya ma wuri ɗaya kana ɗaga kafan ka kamar yadda yan sanda ke yi din nan eh. shi ma din nan an motsa jiki ne eh, eh. amma wai ba sai mutum ya gudu ba ko kuma kin san waɗansu mutane kamar maka je kamar wurin sayan abubuwa irin masu motocin nan sai su sa mota su dab da kofar inda za su shiga za ka iya ajiye motar tsan nisa ka taka ka zo kofar duk shi ma wannan motsa jiki ne eh to ka san an ɗauka gata ne sai a ga in ma ka ce mutum ya fito ya taka ɗin to kuma ka san al'adun mu likita eh, yanzu sai ka ga mutum in yana da hali an gan shi yana tafiya a ƙasa sai a tsaya a ce malam lafiya to a tafiyar nan ita ta ta amfani gare shi <laughs> to muna fatan dai mutane za su gane dan ka san a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne to shi kuma mustafa mai kayan miya a can unguwar kura tandu a akwatin gidan waya mai tanda ashirin gashuwa jihar yobe najeriya yana so ne da allah ka mishi bayani wai akwai wani cuta ne da ke sa jikin mutum ya kumbure eh akwai cututtuka da yawa da ke sa jikin mutum ya kumbure hajiya to waɗanne eh. cututtuka kenan akwai ciwon zuciya wanda zuciyan ba ta buga da kyau ba ta buga da kyau yakan sa sai jiki sai ga duk kafa mutum da abubuwa da sun kukumbure. to kuma lokaci in kodar mutum ba ta aiki yadda ya kama za ga mutum ya kukumbure so mu a kodansu duk waɗannan na kawo kumburewan jiki in dai jikin mutum ya kumbure to a kodannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa mutum ya saurin ya je wani likita in aka gwada shi in aka yi dace kuma za a iya bashi magani eh za a iya bashi magani kuma za a iya warkar da shi abin da ruwa ne ke taruwa a cikin jikin dan adam wani lokaci ke sa mutum akwai abubuwa da yawa da cikin dan adam da suke iya kawo wannan so da dole da abin ya faru kai sauri ka je wani likita akwai abubuwan da za a iya baka a rage shi wannan hajiya to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To kafin mu kammala ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To baban Laila wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwan dakon kayan ƙasar Iran da mai yiwuwa ke kan hanya zuwa kai wa 'yan tawayen hutu makamai a Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita sun fara ja da baya suna nisantar ƙasar. Jami'in da ya nemi a ya sunansa ya bayyana lamarin a matsayin alamar ci gaba mai kyau. Sai dai ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta ci gaba da sa ido sosai akan wannan jirgi. Ƙungiyar tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba da ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta amince ta ninka har sau uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan nema da ceton rayukan mayakan ruwa a tekun baharan To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina taya al'ummar Duguri a karamar hukumar alkalerin jihar Bauchi da mai girma sarkin Duguri mai jiran gado Alhaji Ibrahim Wa'yan Baba wanda mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Muhammadu Ruwanu Suleiman Adamu zai naɗa shi hakimin Duguri a gobe Asabar 25 ga wata da fatan za a yi naɗin cikin matukar nasara kuma Allah ya taya shi riko. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da wanda ya gabatar mana da wato ya haɗa mana shirin eh, da injiniyan mu Zubair ni Ibrahim Garba ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.